wanda ya zo daidai da 25 ga watan hudu shekara ta 2014 miladiya ya shi Allah ya sake dawowa da mukan karatunmu na bulu na kitabu tauhidi wa isbatu sifatun rabbi azza wa jalla na shekhu malami alhafiz muhammad ibn ishaq ibn khuzaima rahimahullahu ta'ala a wannan masallaci wanda aka jingina ga al-mughira ibn shu'ba masallacin al-mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu wanda ke Beshe Road gidan Igwe Sokoto karatun da ya gabata mun dakata ne a hadisi na 28 na 38 a wannan babi babi na biyar mai magana suratu rabbina jalla wa ala akwai wasu tambayoyi da ban samu duba ba haka ne na basu cikin littafi sai yanzu ma ni gansu a yi haƙuri kila ba zan karanta su yanzu ba sai wani lokaci hadisin da muka ajiye kan na talatin da takwas za mu ɗan dawo sama kaɗan talatin da bakwai mu ɗauka daga nan don karatun ya yi gaba malam ya ce haddasanahu bahar ibn nasrin ibn الخولاني قال حدثنا أسد ابن موسى السنة قال حدثنا المشعودي بهذا الإسناد مثله سواء وقال ويرفعه أنا زن ساكي كرم تاشي مسمى سبو تنجار وانا أبو دا أكا سابو تنتقن هرشي أكرا تنجي ابن خزيمة حدثنا هو بحر بن نصر ابن سابق الخولاني وانا ثقة لا سبت منشيشي ومن الطبقة من الطبقة الحادية عشرة غير مسألة عمي. قال شيء شيء شي بحر بن ثابت نصر يتشي حدثنا أسد وانا أسد شيء من أسد بن إبراهيم ابن موسى وانا أكوالك أجيد أسد السنة أسد السنة ذاكر السنة to kalimar lakabin nashi na asabu sunna sunansa na aka jingina ga sunna to shi na malam ya dan kawo jumla itiradiyya ya faɗa ma sunan mahaifinsa kamun ya je gaba ya ce ibini musa sannan a sunna a kula wanda yake asadu sunnati suna ne asadu sannan kuma ana yi mai kirari da asadu sunna zakin sunna to amma malam din yayin kokari ya kawo mana nisba sai sai ce asadu sanai ce Ibn musa sanai ce as-sunnati sai ta raba mana sai na fassara shi haban akan kure satin da ya gabata akan mansubi nake as-sunnata ko ya ba mu labarin sunna a as-sunnati asadu sunnati saboda haka bahar ibn nashr ibn sabit al qawlani na farko dai sai kare shi ku asadu sunna wanda aka yi sani da asadu ibn musa ibn ibrahima ibn walid ibn abdul malik ibn marwan ɗan gidan sarauta ne ina da musa abdul malik ibn marwan sai daga cikin khulafa'u al-amawiyya ko shi wannan asadu asadu sunna saduqun na a darajat fika na shi saduqun mun sha faɗa wanda yake saduqun hasan hadithu hasanun ko amma sai dai imam bukhari ya dan ya dan kizginai yana cewa asadu sunna da bai rubutu ba kan matsalolin ilimi da bai ce komai ya kama baki ne da ya haka imam bukhari ya ce wato imam bukhari yana gani ya zo da wasu abubuwa waɗanda ashukutuhu afdalu ibn hazm shi da yake na da zahiri ba afafu ibn hazm ya ce kai la yuhtajju bihi amma in ba mutanen ga guda biyu ba imam bukhari da imam ibn hazm mafi yawa sun dan hassala shi ko ko sun hassala hadisin sa ko ce sharuku daga cikin waɗanda suka ɗanya bai akwai al ya ce la ba ibn hibbana duka da yana tasahuli shi ma ya ce bai da matsala saboda haka dai a takaici asadu sunna ibn musa muna iya cewa hadisi ne in ba ya saba ma astiqato ba hadisi ne hasan a yustashhadu ko da la yuhtajju ana iya cewa yustashhadu ya akula akwai wanda la akwai wanda aka shani jirgi ko shi dai ya isa ya zan hujja in ya kawo hadisi akwai wanda aka shani tashhadu bihi inda akwai wata magana ana kokontonta in ya tuwe kafa fata ana iya rika shi a matsayin shaida ga wannan magana ko to yustashhadu bihi shi asadu sunna المسمى بأسد بن موسى بن إبراهيم قال يكي حدثنا المسعودي يكي المسعودي وانت ممكن قبعت saduqun wa wanda aka ce ma Abdurrahman ibn Abdullahi ibn Utba shi al-Mas'udi Mas'udi fika ne a farkon ne sai dai daga baya ukhtuliqa ya samu matsalar barkacin kwakwalwa shi ya lokacin da ya baro gari ne na asali ya komo Bagadada Bagadada kenan duk zaman da ya Bagadada ya muku tarikun sai malamai suka ce idan kai karatu garin kabla da kulin Baghdad to hadisin mustaqim ina ga mu ambata shi shi yasa hadisin da ya gabata Abu Nu'aym da yake an samu tabbacin Abu Nu'aym ya karba ga Mas'udi qabla dukhulihi al-Baghdad kamun ya shiga Bagdada ya aka ce bai samu matsala ba kila an fahimta amma wanda ya karatu gari ba dukhulihi Baghdad shi adda matsala to abinda aka rigima anan shi asadu sunna din nan أسد ابن Musa, بن إبراهيم ابن Walidi, ابن عبد الملك ابن wanda muka ce saduqun na wanda muka ce ramadahu al-bukhari wa da'afu ibn hazm wanda muka ce wasaqahu ibn hibban al uqayli shi wannan ana tambaba ko ba a hayyan ba a fayyace ba aina akhadha al-mas'uli qabla dukhulihi baghdad aw ba'da dukhulihi kan haka sai zan hadisin ana dan ganin in dai shi kadai na to ana ganin hadisi da'ifi kila fahimta amma sai dai abin da ambata karshe wancan karatun cewa hadisi hasan saboda ni saboda in dai ana tsoron ikhtilaf kila to sai an kace ahadisi yayi daidai da hadisan da Allah ya lau babu ikhtilaf cikin su abin aka wa gudu na shi mas'udi yayi muku ya ga muku ya barka ta hadisin bata samu ba don dai abu musa asadin asadin sunna ga shi ya roito shi daidai wa da sauran jama'a da sun karoito shi abinda muka wa gudu ba mu samu wani ikhtilafin sannan abinda muka dan tsoro ga matsalar shi asalin sunna na kaunuhu duka ko ko kaunu wani abu ko ko ga mazhabul bukhari ko ba afu ibn ibn hazm dan abin da aka wa gudu na kurakure na wani abu shi kama duka ne ya ketare shi tunda ya ba da shi daidai wanda kai kata son ka ba da shi sai a ce mai hasanu da ghairihi ko kuma mu ce mai sahihun da ghairihi an fahimci wannan wannan da abin da ka san kara kenan حدثنا المسعودي بهذا الاسناد ليس له سواء وقال ويرفعه كان وجن ويخفضه سيشي ويرفعه انت دي وشاهي نحن سل شقرة تسامة كان إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القصة ويخفضه ويخفضه إنن سينا شيشي ويرفعه إيهن مدد يخفض القصة ويرفعه يرفع القصة ويخفضه سيشي يخفض القصة سيشي ويرفعه أفهمت كيف Da wannan hadisi kuma shi ma na 38 shi da wata matsala haddathana muhammad ibn yahya az-zuhri thiqatun qarina na imam al-bukhari wato dan tsaron abaka cikin imam al kuma imam musulun ya yi karatu gare shi muhammad ibn yahya az-zuhri kamar yadda gashi ibn khuzaimah shi ma ya karatu gare tun shi gare shi ya karba wannan hadisi na uthman ibn abi shaybah wannan musannaf musan ibn abi shaybah yayi musannaf hmm, saboda haka shi ibn abi shaybah wannan sika ne حدثنا جرير بن أبي حزم شيما عليه عن الأعمش شيما عليه يدلس عن عمرو بن مرة أما يدلس عن الثقات شي عمش عن عمرو بن مرة يا جباتا شيما امبتي ثقة من الطبقة الخامسة عن أبي عبيدة شما مؤبتي ابن عبد الله بن سعود ثقة من الطبقة من كبار الطبقة الثالثة عن أبي موسى لقى أبو موسى العشعري ببن صحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي عاصم daidai ka koma daidai kwatankacin hadisi abi asim daidai babu bambanci wani hadisi abi asim sai ka diba namba ta talatin da biyar shi hadisi abi asim pejin da ya gabata حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم كنت شبه عن سفيان عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله إلى ونكينا bai da wani bambanci sai dai wa kala shi ga wannan layin hadisin jariru daga amashu akwai ɗan ƙarin wata kalima wa kala yadullahi mabsuqa shi ya ƙarata. ina ya ƙara inda ake cewa Allah dokin sarki yana arza hannu ne yana shimfiɗa hannu ne da daddare saboda liyar tuba mushi'un nahari sai ku koma min hadisi na 33 can baya shahi na 49 shi hadisi ne kuka gan shi ga hanan na farko na 33 in kuka karanto shi inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل النهار wa الليل وعمل الليل قبل nahari حجابه النار لو كشف طبقها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره واضع يده أنقول واضع يده من إنك واضع يده kamun ka ce ni wusi illaili sai ka ce yaduhu yadullahi mabsuta nan kalimar take wabi'un yaduhu yadullahi mabsutatun li in ليتوب بالنهار ومسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها an gane inda yadda kun take ko yadullahi mabsuta wannan nassin qur'ani ya tabbatar da ita hadisi na mustaqim da ne ga hadisi na 39 yana da wata illa cikin ilal kun san akwai ilalul hadisi wannan karatun kai ne na ko ka karanci su matsawar hadisi irin sanin sahihi da hasanun da manqati'un da muttasil da sauransu akwai wani ilimi da aka ce ma kuma karkashin ulumul hadisi mai suna ilmun rijal ko ba haka ba na sanin tawarikhul rijal da tabaqatul rijal ko ba haka ba da adalatul rijal da sauransu ko to sannan kuma akwai wani kaso mai wuya wanda aka ce ma ilalul rijal ehin eh, ko ko ilalul hadith afwan ilalul hadith wasu abubuwa sai a ce aka ce illatu shine ne illa ce wanda yake a zahiri babu ta sai ga lahiya lau amma sai da gwara ba sadaukai cikin harkar karatu su ka ahamu cewa kai nan an samu ta yan matsala wanda kai sabon shiga ko almajiri ko ɗan taɓa ka rasa cikin harkar ba ka gano ta misali mu diba hadisin hadisi na talatin da tara حدثنا محمد بن عثمان العجلي ثقة نبي مسألة صدوق النبي نبي مسألة قال حدثنا عبيد الله بن موسى شيني باذام العبسي ثقة ني أما أن مجانا جميل شيء جميل هرداتي أما دي ثقة ني إيه فيه كلام فيه كلام لا يضر أتم مجانتا جميل شيء أما مجانا دبات تشروا قال سيتي حدثنا سفيان ولن سفيان ولن سفيان الثوري a fahimta sufyan ko to ce wadda yi an haki mubni dailani an abi burdata sannan an abi musa sunan gabiyu da ya sawo tsakanin sufyan da abu musa shi a illar da an ka samu shi a kurin da an ka yi wai wanga kurin ba sufyan ba shi ubaidillah ibn musa shi ya yi kurin in kuna son ku ƙara ganewa ku ba min lamba hadisi biyar. lamba hadisi mai talatin da biyar حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان الثوري سفيان الثوري جواي كتبوا حديثي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى mutanen ga biyu na su su daga Amr ibn Murra daga Abu Ubaida ta layin suna hadisi ya faɗa kan Abu Musa hasali ma ku diba min hadisin duka mai lamba ta talatin da uku da mai lamba ta talatin da hudu da mai lamban nan ta talatin da biyar da ta talatin da shida da bakwai da takwas duka su hadisi in kuka gargado shi ya faɗo na kan amur ibn murra daga abu ubaida duka kwaji shi ta laye mutanen ga biyu ya ji shi abu musa al wanda ya ji shi gare abu ubaida ibn abdullahi abu ubaida wanda ya karɓe gare amur ibn murra to shi a ibn murra a hadisi mai lamba ta 33 shi ya faɗa ma al'ala bin musayyib a hadisi mai lamba 34 shi ya faɗa ma al'amashi a hadisi mai lamba ta 35 shi ya faɗa ma sufyan a hadisi mai lamba ta 36 shi ya faɗa ma sa'udi haka nan mai 37 shi ya faɗa ma sa'udi a hadisi mai lamba ta 38 shi ya faɗa ma shi ya faɗa ma'a mashi an gane to sufyanan ga wanda shi adda hadisi mai lamba ta 39 nan da wani wanda yana da dan matsalar karatu matsalar har da ya to ga sufyanu sai ba da sunan wasu mutane biyu da ba a san su cikin sanadin ba shine hakimu bin dailani da abi abi Burdata kila fahimta nan sai an ka ce kure na an kai wai kure ubaidullahi bin musa shi ya kore wa da hadisin yake da an ce haddathna muhammad bin usman حدثنا عبيد الله بن موسى دا عبيد الله بن موسى بي كوري دا cewa kai kala haddathna sufyan sai an amr ibn murra an abi ubaidata an abu musa al-ash'ari da ban yi kure ba haka zai cewa sai ya dan karkata hadisin inda da yawa mutum na jawo ko da qur'ani ana jawo wata aya sai ya wada wata aya eh wajen wai ta jannabuwa da wai sai wasan sai mutum ya yi ya ɗauko wata yana karatun kila sotu la'ala ya faɗa suratul laili ko yana karatun suratul laili ya faɗa sotu la'ala kila kusa ana Allah ayoyi biyu suka yi mushabaha to an ka mai karatu in bai zan gwani ba a wurin to zai ɗan ɗaukar wani kalima azama wata to nan UbaidulLahi bin musa sun ce bai zan gwani wajen hadisi ba shi nan yi kudin danganta su ga malami ne madadin ya ce amru bin murra sai ce Hakimu ibn dailani amma hadisin bai da alaka da Hakimu ibn dailani sannan bai da alaka da abi burda sai dai Hakimu ibn dailani na wannan sadukun na ba ifi bane sadukun na ba da shehu dai bare amma da sadukun na abi ubay abu ta shi wannan sai kane dan dan abu musul ashari na dan dan abu musul ashari na amma dai ba da gare hadisi na fito ba saboda haka kila ila jin za mu iya gane wannan ba aike mu bane ibnu abi hatim ya hidda wannan fa'ida da aka ja mai hadisi ya ce wannan kure na ka'ida ce daga sufyanu daga amr bin murra daga abu ubaida daga abu musa ashari ina fata mun gane kan haka hadisin kenan bai da wata matsala ko bai da wata matsala an san mahita tai قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النار أي النور ولو كشفها لأحرقت سبهات وجهه كل شيء أدركه بصره حديث عن تشكو لا قال أي هقولي كوبا أفسر نعم to iyaka hadisai da malam sun ya kawo a nan kamun ya shiga wani bayani sun kare ingantacce ga hadisai guda biyu nan hadisi na arba'in da hadisi na arba'in da ɗaya hadisi na arba'in ɗin nan maudu'un na in ma ka raga mai ka ce da'ifun jiddan yawwa sana hadisi na arba'in da ɗaya shi kuma da'ifun in ka sassafta in ka tsananta ka ce jiddan in ba ka sassafta ka bashe da'ifun to da da'ifun da da'ifun jiddan na dabare maudu'un ai la yau ta jirgi ko da babin fada'ilul a'mali ko kun san wannan kadiya ai kun san akwai wasu kace wati fada'ilul a'mali ha lada ko aljanna kusa da sauransu ana iya hujja da hadisi da yake ko amma ne ko da yake kuskure na amma dai ko da cikin su ai ba hujja da baifin jiddan bare mawdu'un ko a wurin su cewa sun kai khafifu du'ufu sun kace khafifu kada bare baifin jiddan to wale muna magana akida ko saboda haka kan musa wannan ko da yake cikin rashin sa'a wasu malamai namu ba tare da bidin sanadi ba sun ɗauko ya sun rubuta a cikin littattafansu kuma ana hujja da shi suna cikin abin da aka faɗa mutane masallacin juma'a ana wa'azi kamun liman ya shigo ko ba haka ba a ta girge zakai hadisin gashi nan dai حدثنا بحر بن نصر الخولاني شو أنا ثقاني كو بعد أن تكبا قال حدثنا أسد وأنا كنت أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان أسد السنة صدوقنا حدثنا أبو غسان محمد بن مطرتي كما هكذا ثقاني عن أبي حازم ثقاني عن عبيد الله بن مقسم الواجر عبد الله بن عباس الله شي ما ثقاني أنه ذكر شي يخوئي شي ya ce ننتكي ba nan take ba abinda an matsala ta wannan shi ubaidillahi bin nafsan akwai wata ka'ida ko da sahabi idan ya wuro ya faɗi wata magana wadda ma la yuqalu bin ra'ayi ba ta faɗuwa da ra'ayi sahabi nika magana ni aka cewa sai a ce lalle marfu'an ta ko hukuman amma kuna tunanin akwai shar'i da malamai sun ka ambata kamu a ce haka idan sahabi ya faɗi wani abu na aƙida ko na gaibi kai ko ya faɗa ko na hukunci ko na ana samun aljanna ko ana samun wuta kila an fahimta sai a ce mai wannan hadisi na lalle ma ko an sahabi ne ba ana hujja da shi amma sun ambata wani sharadi ya faɗi wani abu musamman bangaren aqida sai sun ka ce wani sharadi sun ka ce ni suka ce in bai karatu ko bai karba ga isra'iliya isra'iliyi kila an fahimta in bai karba Isra'iliya? amma an ka san shi wannan sahabi adatan yana karatun kutubul isra'iliya to la yuqbalu sai a ce kila cikin abin da ya karbo daga isra'iliya sai abin da ya dingina shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kun san kaida ga sahabi muka magana fa bale kaji kila an fahimta to sun tuhumi shi ubaidillah ibn liqsam da karatun kutubul isra'iliya to da an dan tuhuma sai da wannan abin sannan kuma wannan da yace bai faɗi malami ne ba irin Abdullah bin Abbas bai faɗi ɗaya daga cikin wasu malam wasu sahabbai ba kuma bai yi jamfin ba ma ya ce annabi ya ce ko ba haka ba musan dai ka da wani yayi a'a qala annahu zakara shi an kai zakara ya ambata labari na ka ba ba. wanda ba mu san inda dogo shi ba babu hadisi guda musnadun sahihun ya kawo ga labari babu wani sahabi guda da ya jingina wanga labari ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa hakamu alaihi bil wada'i ibn al-jawzi ya ce wa yasa cikin al-mawdu'at kusa ibnu mawdu'i duk da dai shi ibnu mawdu'i shi ma ya tsanani kware da gaske a wasu hadisai ya ce mawdu'aina ba mawdu'aina ba amma dai wannan yana da cikin inda ya sa'a an gane sannan ba shi kadai ba imamu shaukani na nan kusa kusa da mu yayi al-fawaidul mawdu'a fil ahadith al-mawdu'a al-fawaidul marfu'a fil ahadithin mawdu'a fa'idodi manya-manya masu daraja na abaka hadisai mawdu'ai ko ba haka ba hadisai na ya wa wasu hadisan da an ka hukuncin mawdu'ai na suna ya kawo don ka su ya sa dawan ga ciki kila fahimta wanga ya sa ka dahi ciki hatta da hadibul layli wanda an ka ce shi in yana yaye cikin kaman mai hakin dare na ka san mai hakin dare in yana haki da kasuwa da harkiya da gadagi sai dan ku nama ko duk kwasuwa yake ko to sun ce ba sai wani lokaci hadibul layli in yana tara hujjoji to komi sahuwa ya kai to har ma sahha wa ma ya saha, to shi hatta da shi ya ce wanga hadisi lam kuma kila an gane wanda yana cikin mutafahili saboda haka hadisin shi ma suna cewa suna hangen cewa ga isra'ilanci ne shi salata ta duk da mai da ka'ikul akhbari walillahi na kuna jini wanda alhamdulillah duk da bisa kwatuk ana karatu ne amma alhamdulillah dan gida dan cikin gida Sheikh Amirul na Muhammadu Bello dan Sheikh Usman bin Fodiyo a cikin littafi na Infaqul suri fi tarihi biladi tukururi ya jera littafai arba'in da yake ba a karatunsu haramun na karatunsu don fata ɗaya ciki daga ciki ya sa kaɗa da ƙayi kuɗa habar yake yana ciki a ambatai amma yana cikin yanzu littafai da aka karatu rajima kamun liman ya taho ana ta hawaye ko ba haka ba ko kuma a ji wata falala a ta girgiza kai a ji aljanna kusa mhm. da ka kai kuna kabari Yawwa da irin su ihil qawlil hakiki ko da dai sauransu to wanga hadisi kakkadi shi ka girgiza kai ka ce lallai Allah Allah kudura Allah eh, lallai kudura Allah amma dai a kiyaye ba mu shi yasa ahlus sunna ba ka hauka ka abubuwa ne ba bai kudurta sai abin da littafin Allah da sunnan manzon Allah ka tabbatar shi ƙida kai kuma abin da baka tabbatar ba duk wani kai ba shi labari ne bai kama jiki ne ba bai ko shiga kunni eh, mu gane wannan annahu dakara anna dunar rabbi yawmal qiyamati kamun kai ga Allah tsakanin mutane da Allah yanka ce duna fulani ko ba haka ba tsakaninka da abu kaza ga dawa ne ko to dunan raddi tsakanin halitta da Allah ranar kiyama sab'una alfa hijabi akwai hijabi dubu saba'in ka da ma yan falala sun yi wane dubu saba'in in kun sani ko cikin falala dubu saba'in kaza kaza dubu saba'in mina na dubu saba'in aljihu dubu saba'in ko riga dubu saba'in ko wacce riga tana da aljihu dubu saba'in shi ɗauki mutum dubu saba'in shi mayawa dubu saba'in ko na ma yanzu da haka sun ka Sabu sabuna alfa hijabin wai akwai shamaki dubu saba'in hijabun min zulmatin ga hijabi na duhu la yanfazu ha shay'un wannan duhun ba abin da ka ratsa ta yanfazu ratsawa sannan wa hijabun min nurin la yanfazu ha shay'un sannan yi hijabi na haske wanda babu abin da ka ratsa wannan hijabi wa hijabin min ma'in ai hijabi na ruwa la yasma'u fi zalika al-ma'u shay'un mocin ma ruwan babu mai jin mocin su illa ni illa khuliya babu mai jin mocin su illa khuliya qalbuhu face jijiyar zuciya ta ta ko mocin wannan ka jiya zuciya jijiyar zuciya ka za ta kace illa man yarbitu Allah yarbitu Allah ala qalbihi sai Allah sai wanda Allah daure zuciya sai shi ɗaya ka da ruwan nan ya tsaya to ka ga hijabi dubu saba'in amma kuɗi an kawai yanzu har yanzu ko uku ɗaina da zulmatun da nurun da ma'un ko wannan isra'iliyanci na shi ya sama hijaban Allah babu zulmatu hijaban Allah babu zulmatu hijabuhu nurun mhm hijabuhu da da yawan hadisi ingantacce na ga manzo sallallahu sallam sai musallama ko hijabul zulmati akwai hijabul nuri amma duk hadisai ingantattu marfu'a daga manzo sallallahu sallam babu hijabul zulmati tsakaninka da Allah ai ina hijabul zulmati hijabul nuri na to sifatun nafsi ko ya sifatun nafsi ko sifatun nafsi haka haka lalle haka ka fito sifatun nafsi in ji mala yace ai a ce zulmatu ma ai na kasu na ko saboda haka wanga hadisi dai kawai kuyi yi min nashi kana ta hujja shi ko labari ko tatsuniya haka ku kakka ba da irin wanga ehin don ba tatsuniya da zatin Allah ko ba abin da danganci Allah yawa kuma kakka ba mutane tsoro da wannan حدثني بحر بن نصر قال حدثنا أسد قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد لن إيرن جدا جيتا shi ma wannan daga bahar ibn nafarin wa shi na wancan na farko wancan hadisi shi suka ne kana haddathana asadu ne asadu sunnati shi na wancan kila irin hadisan gana imam al-bukhari yace da Allah da ce koyi mada ayi mai kusa imam al-bukhari ya kace mai yace da asadu sunna bai rubutu ba bai ce koyi ba ga harka addini da ya yi gare to in ko irin haka na hadisai ne haka suke ga ganin ko magana bukhari haka take ko hmm. وأسد ليس دوقنا قال حدثنا هشيم هشيم جتك أنا تقرأ إمام مالك لا سنة كن نفر كهر كن سنك فار ربطون حديثي كما دا ألفية الحديث كما دا ألفية الحديث يشيكو هشيم با sannan an bishirin abi bishirin shi ma fiƙa ne illa matsala guda gare ga malaman hadisi shi ai rigima su da shi sun ce in ya karɓo ga kowa hadisuhu hasanun ko ko hadisuhu sahihun إلا an مجاهد in ya kare da mujahidu to hadithu hadithu muddai ba haka malama da kace masu ilmu rijali to sai ku ji ga hadisi da wahito an anwa wato malama hadisi sun yi aiki kwarai da gaske kan da matsala ta sun warware ta kuma sun ba da ko da ka taka wanda kila ma faɗin ka'idar bai san da haka nan ba kila bai san da akwai wani hadisin da za a kawo na ɓata ta wannan layin ba amma da ma hanyar an san ta ka'ida ta ba don ga hadisi ba da dai sika ne amma a hadisu an mujahidin mutsarama za'ifa wa haka shu'batu bil hajjaj ya faɗi haka amirul mu'minin fil hadisi ko fi tayyihin rijal shu'ba ko ba haka ba mun san shu'ba wanda ka cewa da in ta dalisi gwamma ezina eh ya hinin sauki ta dalisi faɗai ka dalisin gaɗe da dalisi ka ɗan ɓoye wani yace la an udallisa eh la an azmi ahabbu ilayya min an udallisa yace ni da izina ka ku ka ku sai aka kazin hadarin ta yace gani ya kai shi zunubin na bai kai zunubin ta dalisi ba shuruba shi yasa idan hadisi ya kai ga shuruba inda ya tsira zuwa ga shuruba ya kai ko to ya tsere inda ya kai shuruba ko da da kai to ya tsere to shu'ba yace shi abi bishir yake sai ce ruwayatu an mujahid da'ifa to cikin rashin sa'a kuma ruwaya abi bishir din nan daga mujahid ta kaga da'ifa illa ta farko kenan ko illa ta yi kala shi yau magana shi mujahidu ko san mujahidu mujahidu ko ba haka ba shina cikin malaman tafsiri waɗanda in sun karɓo daga Abdullahi bin Abbas ana hujja da aqwal ɗinsu su in kun kula ibnu ibnu yana cikin waɗanda yake yawan kawowa na wajen hadisai kala mujahidu kala wani kala wani sai dai duka maganganun ba hujjoji na ba in dai ba su jingina shi ba ga majiya majiya kuma ita ce shine sahabi na manzon Allah sallallahu shi ko ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda hadisai guda biyu shi ma mana ya kawo su don ka san ya san su amma ba ba ai ta hujja kai ba don bari mu haka da hadisin barka da abin da zai shi mu karanta ni yace dai mujahidu qala bainal malaikati wa bainal arshi sabuna hijaba tsakanin mala'iku da tsakanin al'arshin Allah ma hijabi saba'in akwai duk da nan ba mu san wadannan mala'iku yake nihi ba hamalatul arshi yake nihi ko ko dai sauran sauran mala'iku amma la'alla kila magana za ta yi sauri a ce sauran mala'iku ba hamatul arshi ba su sauran mala'iku din nan dai waɗanda mala'ikun da ka shawagi a sammai da sauran ayyukan da suka ubangiji madaukakin sarki waɗanda la ya'suna la ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna ma yi umaruna. dukka su ka san ba su kai ga Allah ba Wa wasunan yace tsakanin su ma su kai ga al'arshi wadda Allah ya kan al'arshi ko ba Allah ya kan al'arshi ba tsakanin su akwai ne akwai hijabi 70 akwai lawa dubu 70 yawa wanda da wancan hadisi ba can wancan hadisi tsakanin Allah da mutane ranar alkiyama hijabi dubu saba'in ko wanda ma muka wani hadisi sun karatar da wannan tun daga ga lahira ana ganin Allah kiri kiri inda kana mumini kalla inna eh, wujuhu yawma idan nadira ila ha nazira ehin sannan kuma in ma dai kana kahiri cewa an kai za a sama hijabi amma aya bata faɗi ba kalla innahum an rabbihim yawma idin la ne sai mu tsaya haka nan amma wannan wata aqida ta sabuwa ita ma wanda mujahid ba wancan hadisi ba wannan na tsakanin al tsakanin al'arshi da mala'iku akwai hijabi 70 hijabun min nurin wa hijabun min zulumatin wa hijabun min nurin wa hijabun min zulumatin haka aka yi tafiya hijabin duhu hijabin haske hijabin duhu hijabin haske hijabin duhu hijabin haske har 70 wannan yana bukatar mujita ga masumi wa masumi annabi sallallahu alaihi wasallam mujahidu ba masu ne bane ko mai daga yake malami ne ba abdullahi bin abbas ko ba haka ba ballanta na mu ce shi ma yuhkamu bi annahu marfu'un hukuman ko eh saboda haka dai hadis nan biyu ba su inganta ba ta hanyar sanade su a fahimta ba su inganta ba bayan ba su inganta ba kala abubakar abubakar ya ce kun ya ta shi wa muhammadu ibn ishaq ibn Khuzaimah yace lam ukhrij fi hadha alkitabi a cikin wannan littafin ban yi takarijin min al muqatta'ati na hadisai da an ka samu waɗanda ba su kai sahabbai ba muqatta'at yana nufin maqtu'at waɗanda suka tsaya ga tabi'i ko ga sahabi ban kawo su ba duk waɗanda hadisan da ni kawo sai na tsallaka zuwa ga annabi ko ba haka ba saboda haka kakkace ah ai akwai hadisai da yawa ai kai abubakar muhammad bin khuzaima ai kamanci akwai hadisin abu hurairah ya bada fatawa kaza akwai hadisin abdullahi bin abbas ya ce kaza ga wajahu akwai hadisin aisha ta ce kaza ga wajahu duk sun fita ya ya kamata ka kawo su sai ce ya dakata ba zan kawo su abin da yasa kuma yace li anna hada saboda wannan abin da muka magana kai aqidar ta Allah ta danka wanda ta shahi ubangiji tauhidin irin wannan min al-jinsi alladhina qulu shina cikin jinsin da abin da muka faɗa mu a ahlus sunna muka cewa inna ilma hadha sanin wannan shi wannan abin da muka wani yau shina cikin abin da mu ga aqida mu ilimi ne sani lai la yudraku ba a gano shi illa bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi mustafa sallallahu alaihi wasallam sai aka danna san da su duk hadisai daga eh, sahabbai sahabiwa ne ya ce kaza sahabiwa ne kace kaza ko da suna bada suna sakotin hujjojinmu ko ku tabi wani ya ce kaza ibnu musayyib ya ce kaza wani ya ce kaza ko ku ai mutul mazahibi maliki ya ce kaza shafi ya ce kaza dudu wannan duk dai irin waɗannan yan kashi kashin maganganu to ba ka shiga irin nan saboda mu aqida mu ta irin nan wanda yake gani na babu abin da aka gano shi da shi illa kitabullahi wa sunnati wato wannan wanda gwamina ya sabu da ɗan bid'a gwamina duk ɗan bid'a da zai kama ta bid'a zai kawo ma hatta ta cikin aqwalu fihi aqwalu sai kala ibnu arfata kala ibnu kaza kala suna, kala kaza ko ba haka ba tuye ita irkita ka da aqwalu ko da taraddudu ko da khilafatu ko ba haka ba amma duk tsura ko wace akida in abin da amai sheka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga aya da Qur'ani da hadisi wala da za ka zaɓace duk za ka ji babu ta koma ni a mansura za ka ji babu ta Allah ya cika ibn qayyim al-jawziya yace a lokacin da dukkan ga wata sabon bid'a ko kaga sabon wani abu gwamin harko da za ka fara cewa sai ka ce aje ku a dakata shin zamanin annabi ya abin yake yace shi a magana zamanin annabi shi ya abin yake akwai shi ko babu shi ka san ko zamanin annabi baka ce babu Allah ko ba Allah akwai Allah to ya shi annabin da shi da Qur'anin da an ka da ya sun kai bayanin Allah kalas shikenan ka tsaya nan kila fahimci wannan duk wani kani kani ba ta yace gashi nan mala yace lastu ahatajju bani hujja fi shay'in da komai min sifati khaliqi daga cikin siffofin na azza wa jalla ba hujja da kowa illa bima huwa mas'urun fil kitabi sai abin da an rubuta cikin alkur'ani aw manqulin an rasulun nabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda an ka tirato ga annabi ko tirato bil asanidi as-sahihati as sadiqati ko shi da hadisai ingantattu tabbatattu al-asanid an sa alif wa lam shi yasa ya tafarrafu inda babu alif wa lam bi asanida ko eh saboda la'annahu ja'a ala sujati muntahal jumu'i amma abin da yasa sai zamu tasarrufu anan bil alif alif la bil asanidi as-sahihati as-sabita sai zuma nan zai shiga da mai da martani raddi zai ko ba haka ba kan cewa ai su waɗannan daga kula daga cewa kaza kaza ai ba san arbiya ba ai ba san balaga ba ai na hauna abu ishe su ba yanzu cewa aje to hadisin aje na aje a ko a zo larabce nahawance farfance, arabiyance a koma arabiya tsabaranta ya ce a kudu zan ce wabillahi billahi tawfiqi ga Allah ne dogara wanda hujja ta ta arabiya ga ma hujja wai ahlus sunna ba su da arabiya ko ba haka ba ko ahlus sunna ba san balaga ba ko ahlus sunna bai da ba san nahawu ba ko ba haka ba ko da ke na yanzu aka faɗa ma haka nan ba na da ba na da an musu ko na yanzu na aka ce ma haka nan kuma da Allah kila ne yanzu su ma su sun kama da wannan kofar aka ce musu haka hakikatan wani lokaci ikan ce haka ne saboda ni saboda mafi yawan mu ba mu karatun arabiya karatu na kokarin mu gane ta don mu yi difa mu kare addini ko ba haka ba sai a ta kama da shubuhohi wallahi da karatun arabiya ko da ba sai ka jawo hadisi da aya ba ko baka jawo su ba ga dan bidiya tunda bai da su ba ko ba haka ba ya isa kamar irin hujjar da aka wa yan bible ko ba haka ba ka ja babul ka hujjar su ba sai ka ja qur'ani da hadisi ba Allah ta aqulu billahi tawfiqi ina cewa ga Allah dogaro neman dace na yake wa iyahu astanshidu gare shi nake neman shari'a kada bayyana Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya bayyana fi muhkami tanzilihi cikin saukakken littafi ne katangantacce yan ka ce muhkam katangantacce kitabun uhkimat ayatuhu muhkam katangantacce allazi huwa allazi huwa musbatun littafi nan da yake wanda an ka tabbatar baina daftari tsakanin bango da bango tsakanin fatiha alhamdulillahi rabbil Alamina zuwa ƙarshe min aljannati wan nasi daftai adapta bango adapta bango tsakanin bango ba littafin yan shi'a ba ko ba haka ba ba qur'ani yan shi'a ba ba mushafu na na fatima ba ko ba haka ba ba mushafu ali ba hmm. wanga littafi ne wanda mun ka sani mai farawa da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin mai karewa da min jannati wan nasi shi wannan mun yadda cewa Allah ya bayyana ciki dai Allah lahu wajen ciki dai ya bayyana da fuska kuma wasafahu ya siffanta fuskan nashi bil jalali wal ikrami wal baqai ko haka ba ya sifanta haida dalal ya fuskanta da ikiram ya sifanta da baka'u duk shi yace kullu man alaiha sai yace ni waya baka kaga baka'u kenan wajhu rabbika zil jalali wal zul jalali wal ikram wajhu zul wajhu zul jalali wal ikram akula فقال جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سورة الرحمن آية 127 wana ba rabbuna jalla wa ala ubangiji ya kore an waje yi daga huska sai ya kore mata alhalaka karewa halaka yace ba ta karewa fi kauli dun Allah cewa yi kullu shay'in halikun yace ni illa waja kullu shay'in halikun komai mai karewa komai mai mutuwa ne komai sai an waye gari babu shi illa wajahu ko ba haka ba Allah da yana tabbatar da haka nan amma waza ama ba'adu jahalatil jahamiyya sashin jahilan jahamiyawa wai sun kace shi azzama wai sun kai anna Allah azza wa jalla wai Allah madaukakin sarki inna ma wasafa fi hadhihi al-ayati ya siffanta ne a cikin wanga aya ya siffanta ne na wai kai ne siffanta wa wai ka wajen rabbika sai ce ai zatuhu ko ba ka ce mana ba zatuhu ai zatin Allah ya siffanta nafsuhu allati adafa ilayha al-jalala wanda Allah da shi ya jingina mata aljalal wai zaka Allah Allah da kai ne na wai wai ka wajahu rabbika ai shi Allah na ba wajahu ba Allah bai da wajahu bi qaulihi suka ce ai Allah cewa ai ai kalimar zul jalal kiram ta cikin wai ka wajahu rabbika zul jalal kirami ai ta Allah ta tunda li qaulihi bi qaulihi ai ya ce wani wuri tabaraka smu rabbika zil jalal wal ikrami na akwai wajahu babu wajahu ko mi akwai akwai zul jalal wal ikrami ko zil jalal wal ikrami sifan mita anan siffar ku ji ba aya. siffar rabbi ko da suka ce to ai kowace aya wai buka wajen rabbika zul jalal al ikrami zul jalal al ikrami nan siffar rabbu ta ta cikin wannan aya wai buka wajen rabbika kila fahimta ba waje wai ka siffantawa ba ita wajen babu ta ba ma'anarta ba ba da ba da hakika babu ta a fahimta arabiya aka suna hitar nan ko kula sosai wa za a tace ita wace jahamiya tattariya annar rabba shi ubangiji huwa zul jalali wal ikrami lal wajhu shi abdul jalal wal ikrami a can cikin aya wai buka wajen rabbika dul jalal ikrami ba huskar ba saboda kokarin suka shi kore huska su ce abu na wanda mu. to amma in sun ka yarda da zul jalal wal ikrami sifa ta ta wajen to sun tabbatar da sun tabbatar da akwai wajen don tana da sifa kenan to da sun ka ce a zul jalal wal ikrami sifa rabb ta ta cikin waya buka wajen rabbika qala abubakar abubakar ibn khuzaima yace aqulu billahi tawfiqi zan ce ni kuma amsa zan ba suwa ga Allah da ne dogara nace hadhihi da'awa wannan da'awa ce yadda iha jahilun bi lugatil arab da'awa ce da jahilin lugar larabawa jahilin larabci kai da yadda iha jahilun bi lugatil arab lian Allah azza wa jalla ka sauraraka jiya don Allah madaukin sarki kala cewa ya saurari ayat wayabqa wajahu wajahu rabbika zul jalali wal ikrami adiba min wasallan wa ya baka wajahu don ba ko wajahu da don mata saboda ni saboda fa'iliya in muka ce mili irabi sai mu ce yabqa wawu dinnan sai mu ce wawu adafi na ko kullu wawu istinafi ko wawu adafi duk jaza fil arabiyya kullu man alaiha fan ko ba haka ba mubtada wa khabaru ko kullu man alaiha fanin كل مبتدا وهو مضاف من اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف اليه كل من مضاف ومضاف اليه to mudafu wa mudafu ilaihi a ka'ida arabiya matsayin mubtada'un yake an gane ba alaiha ala harfu jarrin ha damirun muttasilun mabni ala sukuni fi muhalli jarrin bi harfu jarri shine ala to wa ala shibhu jumlatin wa shibu jumla silatul ism mawsul shine man kina an gane saboda duk abin da ya biyo man jumla da ta biyo man jumla fi'iliya ce ko jumla ismiya ce ko shibu jumla ta mai jaro majrurun sila ce tun waye magana ta kai sai an kace kullu ma dukan wanda an kai shiru dukan wanda suka ce fani karare ko wanda suka ba dukan wanda ni dukan wanda alaiha a ta ita kasa kaga an cika ya tun waye saboda ka ala shi hujulatun sulatun lisn usul shi ne man fa min khabarun bi kull ko khabarun li jumlati to kaga an samu jumla mustaqilla bi nafsiha ko sai ce wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sai ka ce yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ita ko jumlatu mustaqillatun bi nafsiha ita ma sai zan waɗannan aqaful jumlati ala al jumlati kilan gane kafin jumlati alal jumlati sai a ce an yi an yi muqabala kace mutane mutuwa su kai Allah wanzuwa ya kai muqabala a yayin da ka tabbatar da mutanen arewa su sai ka tabbatar da Allah ni wanzuwa ta sai an samu ni muqabala ko ba haka ba to jika ce a ce asaful jumlati alal jumlati an adafin yabqa wajhu rabbika dhul jalali karami akan akan jumlat kullu man alaiha ko kuma kace istinafiya sai ka huta saboda rigima kufawa da basarawa kufa suka ce hibqa wajhu rabbika zuljal ikrami basarawa jumla ta fi'liya ba hadafin jumla fi'liya akan jumla ismiya kullu man alaiha fanin jumla ismiya ta yabqa wajhu rabbika zuljal ikrami jumla fi'liya ta saboda haka ba mu hadafi sai dai mu ce isti'nafiya wawu kenan to sai mu ce yabqa fi'lun mudari'un marfu'un li khuluhi min nasbin wa jazmin وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف mana amin zuhuri hatta azuru ko ba haka ba sai a ce to shi ayyuka fi'ili ko ina fa'ilin yabqa wajen wajen fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi ad-dammatu zahira mun samu damma ita muka son mu samu tsaya nan dammatu zahira ko haka Allah yake ko sai ce wajen sai idafa ta zuwa ga rabbi wajen mudafun rabbi mudafun ilayhi wal mudafu ilayhi Mhm. saboda haka ka ce wajen sai ka ce rabbi mudafu ilayhi wa fi muhalli dar baka ta madarurun fi ba ya hana haka nan ya ce asma'ullahi ta'ala in sun ka fi muhalli dar ka ce madarura duk tanzihillahi kana ce Allah madarur ma'ana ta yi dadi ga Allah yace ba a ce haka ne sai da ake yace kamar ka ce a billahi bi harfu jarin Allah sai ka ce ismul dalala to baka ta madarurun shi da mali ra yace la yu'rabu a sama ta ya rubuta yace la yu'rabu dun na haudi ne tsaya ta inda tsaya amma yace la yurabu saboda haka wajhu mudafun rabbi mudafun ilayhi wa qa fi mahalli jarri haka za mu cewa shi rabbu kuma huwa mudafun kafun na rabbika ko ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه وجه مضاف إلى ربي ربي مضاف إلى الحاج to yanzu sai mu ce wajen ni gare ta ba don ma ba rabbi ni gare ta ba jarra ba kasara ko to dul duk duniya kowa yadda da dan bidiya da dan sunna sabo to sifa ta ko to sifa ta fara da zu zu min asma'il khamsati al asma'ul khamsati turfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya'i to zu din nan marfu'i ko mansubi ko majaruri in kana marfu'an to shi na atina na atin lil marfu'i ko na atin lil majaruri to ni amma duk cikin abin da ya gabata wajahu ashe kaga zun jala ikrami na atina da wajahu ka san ko in ba dai da wanda aka da maga ba wanda bai san inda larabci ya sa gaba ba ba wanda aka ce ma wajahu rabbi bi bi bi da kasara shi ko wajahu da dama rabbi da kasara sana a ce mai bu ya siffanta ɗaya daga cikin su wani ya siffanta sai ka ce mai in ba ɗaya gage ba ai ba da da jin zu ai marfu'un saboda haka mai dama zai siffanta ko ba haka ba arabiya muka magana mu ji ba karatu قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فذكر الوجه مذموما ko ba haka ba anan don ma ambaci wajen fi hadal mawdi'i ko ba haka marfu'an akan rabb ko wa zakara rabba ya ambaci kalimar rabb bi ba ya sama ba'u wata ne kasa kaji malam ya ya ya haka ba bi ba ya ce bai ce bi khabdil rabb ba ina ba ta yi بخفض الباء أوا باء كسرة باء أوا كسرة حرف إيهين يبشي أوا باء كسرة sannan saboda an kai mai kasara bi idafatil jar in wajahi saboda an idafa wajahu zuwa gare to walau kana qauluhu zul jalal wal ikram da faɗar Allah zul jalal ikram da yace da ya zan mardudan ila kiran rabbi fi hadal mawdu' da za a mai da shi zuwa ga kalimar rabb a wurin ga da siffar rubuta lakanatin qira'at da duk qira'a za ta kasance zi zi zil jalal da kirani inda Allah rabbi ya kasance siffanta da zil jalal da an gane ai mahfudan mai hafda kama kama ba'u kama yadda ba'u na cikin rabbu ya kasance mahfudan fi zikirin rabbi ko wajen rabbu jalla wa ala alam tasma'a bari mu faɗa ma gane haka ashe baka ji ba kaunahu tabaraka wa ta'ala tabarakasmu rabbika zi zi zi baka ji da Allah na son ya siffanta rabbi wa yace ba dil jalal yace ai falan ma kana jalal al ikramu da ya zanta al jalal da al ikramu fi hadin ayati ga wannan aya da muka wadi ta zulja ta tabaraka rabbika ya kasance sifatan lil rabb sifa na ga rabbu khafada bi ya waji wasalin kasa irin ni Hamdan ba'i irin wanda yawa ba'un allazi zakara fi qawlihi rabbi wannan da ya wadi cikin rabbi da yana son ya zan ziljalal ikram sifa ga rabbi wajen tabarakasmu rabbika rabbi take ziljalali an gane amma wannan ma kana wajahu da yake wajahu fi tilkan ayati ga wannan aya ta wayar ka wajahu rabbika da ya kasance marfu'a raf'a ga rai to kanat sifatul wajhi marfu'ata to dole ya kasance sifatul wajhi ita ce zuljalali dole ta kasance marfu'atu to da ta kasance marfu'atu sai Allah ya ce mi faqa da sai ce zuljalali wal ikram an gane karatu wannan kun ga arabiya ta na hauke nan ko to waka huwa yau dun ɗaya taurin kai ya ce wai a'a ai Allah bai da wajahu kuma ga da ka'idar dun jalalu ikrami sifa ce ga wajahu arabiya ta nuna duk abin da yana da sifa akwai shi abin da duk yana da sifa haƙiƙa na ba khayal bane ba imagination bane haƙiƙa ta eh, reality na ba haƙiƙa ta ba imagination bane to ya za ka ce gun ɗaya kana son ka kauce ma ƙa'idar sai ka ce ai ya jalalu ikramin an ka ambata ai sifatun lil rabbi la sifatun lil wajh an gane karatu Hamu, shi da nan za mu tsaya don wanga gaba kuma doguwa ta duk da nan zahi zai yi kwarai amma mu tsaya ina jin arabiya tana so ta hitin ta hito ko ga waɗanda sun ka karanci arabiya ta bakin malam Jafar ta yace to waɗanda ba su da arabiya dai sai dai Allah ya bada lada ko ba haka ba <laughs> na'am shi na ai tsaya cewa an ce akwai hadari ta adama ma ne ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik